wahala su kaɓo suna fata hankali eh? yake eh. a tafaran kai babu wannan hal korewa ne wannan hal korewa ne ya kace babu wani wanda ya bata addini sai masu mulki kuma yana su gani sirri wa a ba wa so idan mugayen malamai warwar ba ba da masu bauta wanda masu bautan nan duk abin da sarakunan nan suka ɗebo suka ba su cin halar duk abin da aka ɗebo a kawo sai su zauna su ci gaba da su zuba musu du'ayi su suka fata duniya tabi'i ne yana ma furansar ɗin su maliko na ga yana gaban maliko kuma yana gaban tattin su ne bai haka ka ji fa lokacin nan ne yake ta addini ya lalace eh? ai malam to yanzu ba ka gani in dai ka fahimci karatu in dai muka fahimci karatu mu dunkule cikin jama'a ya fi daɗi sai mu ga muna waje karatun na cikin littafin eh? yanzu ka ba maganar jami jami na ake magana ba kiri kiri yanzu mutane kawai da wanda ne ke a ita ma gaba da kusa in ba mai da hankali ba sai sun mai da salloli da su koma jami rukusa ne kana na zan fama to Allah na san ba wanda yake zuwa da sauki kaga wanda ya wannan jami'i ya fi wanda bai yi hai to da ka zai yanzu muna magana su ba suna magana za mu ta don yanzu in mu za a kalla a fasara suna da shi a kalla ya zama ɗan in dai mu za a kalla a fasara suna mu ba ta suna illa ya ka cikin ka karanta sunan za ka gano lallai ba haka annabi ba ba haka abubakar ya yi ba ba haka umar ya yi ba umar bai taba tara da shakku jefai ka zai na kaza gida shi ne farkon wanda zai fara yi kamar yadda annabi yake sai ba ɗaya ke ba to in ka ɗauko misalin ka cikin ai shi ne eh, eh, idan muka tsaya za mu gane wannan karatu fa za mu gano wannan karatu fa ba ɗaya suke ba to haka hmm. da ka fasa siffar tafiya ne ai siffar tafiya alfadari ne kamar inda aka ce ana fasara ana rarraban siffar siffar kaga siffar ruwan ne da ke ɗauka al-ma'afi tafsudul akala ba fako na ainihin ɓata hankali magana daidai take misalin ai mutum me yasa ko a haushe in an gama su sabon Allah ne ya suna su bayan iska ba masu iskoki ba iska wannan ta gaban hadiri ba iskoki masu iskoki mahaukata duniyar duniya wanda ake ɗaukar to ƙwasarin zaƙe da laraba dai da hausawa ko na sani kaga za ta yi wannan iska ne wannan masu iskokai ne ga ga kiɗa ga mata ga waka in iska ne ma'ana mahaukata ne ta haka laraba ke ce musu mujo hauka mujo shaye-shaye ainihin ba na ce ke sace-sace wannan an masu shi ne mujo kuma an za ka kallo maka dai ai haukaci ne mutum ne fa zai saura kayan kiɗan ka yadda ki wannan yadda ki wannan yadda ki wannan har akwai jirgar da za a sa ne cinyoyi wancan ya rufa ba cin sai yana hurawa wancan ya rufa abin da zai abu na zai ɗauko wani abu a cikin busa yana kasau kasau kasau kasau hmm? kaga wannan ya fanfasa ne sannan an jima wanda shi su kai zai da rawa a tsakiya kaje ba kana zagaya an mutu tur mutu tur suna rawa a tsakiya shi kuma shi ni yana zaune a tsakiya yana ta abun nan kaje ke san ya don ya ƙarfafa abun su yi gumi ka so shaɗu ina duk wanda kalli wa ina mahaifara ne wanda shi su hauka kuma ya ɗauka a ba ko a waya yanzu ya ɗauka a waya ya gyara ya gyara ya ajiye ya dinga tura mutane wani kuma ta ko kuɗi ya ba wani ya yi abinci ya kawo musu ta haɗa mu ju don haka babu wanda bai ta wannan sai da wanda samu matsala a ƙwaƙwalwarsa da hankalin mutum ba zai shiga cikin wannan ba hmm? yan tallaye masu eh da yan mata da samari a masu ɗinki a wani na musamman ana yawon da to haka kafin ma da kuɗi ake biyan da an motar za masa fenti irin to ai mutanen ne mutanen ganye yan iska an ba wannan ba ba ba ko za ka fiye ce su su ba yan iska ne ina yan iska ko zo da kayo su riga ba san halayyar garin haka yake kafan haka take jama'a an riga an yi nisan kowa ko kuɗi suke nema eh to to malam wancan ma wanda ake yi gidan fitsara da gidan menene kayan fitsara za ka ga cikin masallaci malam a ɗakin Allah za ka ji gobe. in ka ko ka dawo a ɗakin Allah za ka ji disko na tashi a wayan mutum wani wa ke kashe ta kawai ya ci da sallah da za ka masa babana wani yana ana son la kana sace da ta a waya ce a yi ba ke da ba waya ce kira na kira na ya yi lalura ba komai sallah na nan ke Allah mana ya fi ba mu an yi sallah

kaga eh, in anan ne wayan su kai haka kace Allah ya kama kwanan ki amin wallahi amin amin amin shi na man wani mun karfe mu ma haka har waje biyu ne wallahi ban san ina to na ga irin wannan na ke cewa ta za ka sai ka raba masallaci ba sai ka dina shiru da ba ka sai masallaci in ka samu wani inda wannan ba ko na sallah to ni dai Allah na san ka hana wannan abu ai ya sani ba ka san wannan ba ba yadda za in laifi irin wannan sallah na haƙura yin sallan ne kaɗai mun anguwa ce yanzu yadda zan tashi anguwa ne mu gangara mu shiga babin kisan babin ya zama al-ma'afi su zuwa aqala an yadda kenan wannan kaga mai hankali zai haka sai wanda ya kada ta kwa hankali fa wa minha anna al-ma'afi tufsidu al-aqala daga cikin illoli sabo na ɓata hankali lil aqali نور hankali na da haske wal ma'asiyata fi onora al-aqal shi ko kuma yana bushe bunne hasken hankali wala budda wa idza tafi'a anuruhu in an bushe hasken hankali da ufa wa naqa hankalin kenan وقال بعض السلف ولد ثم مدبتا إكيشوا ما عصى الله أحد حتى يجيب عقله فهذا إلى الجمع إلى مكان خلفاوة خلفاوة تو قائل مكان خلفاوة تقول إذا ذاك نمي مهدور أنه يمين خلفاوة من جماعة خلفاوة ما عصى الله أحد babu wani da zai saba wa Allah hatta ya ziba a alhu sai hankalinsa ya bata wa haɓa ba ne ana bincike in ana duba mutane za ka gani sai dai bayan da fa innahu law hadara aqaluhu aqalahu inda hankalin sa na nan da hajar ku hankalin da ya masa burki da ya ga bai da shi an al-ma'afi an al-ma'afiyah wa huwa fi qabdati rabbika ala yana hannun Allah an kusa ƙari yana bakar ƙashin shi ko Allah wa huwa mutaliyun alayhi kuma Allah nan na kallon na al wa fi dahi fa ala bi sarihi ainihin Allah na wa huwa mutaliyun alayhi wa huwa fi darihi Allah na kallon sa yana cikin gidansa don mutum kada ya dauka yana cikin gidana ne a ina ba wani gani ala bisa yana kan shimfiɗansa wa mala'ika ta hoshe hudu kuma ga mala'iku an turo har cikin gidan ga ɗaya nan ga ɗaya nan ga na security can gaba wa'yancan ba suna tsare suna tsare shi bilin amrin lafi kuma shi kuma yana ci gaba da cewa kai Allah da hakuri yake alhali na biyuna ilaihi suna kallon sa wa wa'idul qur'ani da mai wa'azin qur'ani na fari Yan yanhahu wa wa'idul maut da mai wa'azin mutuwa muna tsaye da mutum malam kawai zai mai irin wata mutuwa da ake yanzu din nan mutum ya fita a dawo da dawo ba duka ba zagi balle a kala ga wani ga kashi shi ya mutu ga shi ko kuma dalilin da kashe shi tun da yadda ake yawo da akwatin mutuwan nan wannan akwati na ta wannan na suna haɗewa su kenan mana an dauke mutum da rula ya mace shi ne tsammanin kan motar ta kwata ne ko wannan ɗan ta ɗan roba ya kwashe sai ya kasa ya kakuyi lafi أي أكما فأتي لوكا سنزا كموت إنا أكما كتك هذا إيماني با وكما صلا لك بلو كما يقول قطر ينهار ووائد النار من يوعظ متى ينهار أنا عذاب الله إن هذا إحدى القبر والذي يفوته بالبعطية من خير الدنيا والآخرة أضعاف ما يحصل له من السرور wallafi ya kotu asarar da zai yi wurin saƙon nan abin da zai kukuce masa ta dalilin wannan saƙon min khairi duniya na alherin duniya wal akhirah ki ma ya hasulu lahu abu da zai same shi ne sururi yanzu ɗauko misali ke naka mutum na Allah sai wayarsa ta buga ya kaga an neme shi an same shi ko ta shiga inda tana kashe ai ba za ta shiga ba a yanzu in ya gama sallah sai je ya ɗauka sai ya kira to kaga asarar da yi na sallar nankin ba nankin wannan asirin da samu yau eh? gaya tila wayan nan in ka fita ka duba ka ga ce da Allah ka zo ka fara karɓe kuɗin ka zan wuce ya wuce duniya na kuɗi ka zo ka karɓi kuɗin ka ba din da wayan nan ba ka ga ba ba in ya tafi sai abin da yi. ka zane jiya ba ka zo ba to abin da mutane ka kai a fara a Allah nan nonkin ba nonkin da bai ne kwatantuwa daga wannan alheri da ba sai mai waya yi maka duk sakon Allah in ka ɗauke shi sai ka ka yi A fara da kai a wannan faɗin ya fi alherin da ka samu a wannan sabon ko ai magana fili take wato a filin da yayi yawa kowa iya wuya yake kake yi isa mutum ولذة من له من السرور ولذة بها فهل يقدم على الامتهانة بذلك كله شمتم زي جرى تبدا رينا وأولا ذكرت والاستخفاف به ذو أقل سليم mai hankali zai raina wannan asaran da ya yi innan ya dakata wannan ɗan abu ɗan ɗan mai hankali ba da ya da wannan ba ya ishe mu